Bismillahirrahmanirrahim. Ciwon ya mace. Kashi na sha takwas. Da baki ce mata ta je ba. Cikin sauri mamin ta ce a gara ta je inda za ta ji daɗi. Wannan kalmar ta sa ta jin sanyin jiki sannan ta miƙe ta fita. Tashi mu je ciki tunda ba za ki magana ba. Ummu ta faɗa a lokacin da ta tsare Nur. Miƙiya Nur ta yi ta nufi ɗakin Ummi. Da haka Ummi ma bayan ta bi. jamar da ke zaune ne ta a baki tara kallon Jamilu ya ce na tsana yarinyar nan wallahi. Yanzu kaga muna hira ta zo ta ɗauke mata hankali. kuma tana tafiya zaka ga ummi ta rikice domin baka taba ganin yarinyar nan a gidan nan sai tana da damuwa cikin ta a baki da ya ce kai dai ba ruwan ka. yanzu idan ummi ta ji cewa za ta yi mun tsane ta ni ba zan ƙara magana akan ta ba tun na fahimci ummi ba so take ba ƙarar marin da suka ji ya hana Jamil ƙarasa abin da ya niyya tare da miƙe da sauri Jamal ne ya nuna hanyar ɗakin ummi da haka suka nufa da wuri zaune suka ga tana dafe da kumatunta tana raira kuka ummi ko a tsaye take a Kano tana huce da haka suka cewa ummi lafiya kuwa Kamar jira mu take cike da ɓata rai tace Jamala yarinyar nan ko kaɗan bata da hankali. Na yi shiru ne ban faɗa muku ba. Kwana biyu da suka wuce ta kira ni tana gaya min wadda za ta aura musu dan ta yi. Su babban sun ce ba so. Amma in sun tambaye ni in ce ina so. Ina da damuwar wannan a zuciyata. Yau kuma ta zo min da tana koke-koke wai Abdallah so ne? Abdallah so ya ce yana santa. Jiya ta yi kan Nur tana cewa ke idan kina da kunya har kya iya buɗe baki kice ba kya san Abdallah? Tun kina karama suke wahala da ke, shi da iyayensa. Ranar da bashin zuciya ya ɗebe ni, na tsinke ki a nono, na ajiye ki ɗaki, na ajiye ki, na tafi gidanmu. Abdallah ne ya goyo ki, babu zani tun da gidan mahaifinki har gidanmu. To sai Abdallah a wannan lokacin yasa iyayena suka yarda na riƙe ki na wata biyar. Wannan na yaye ki iyayena kuma suka ɗauke suka ɗauke suka mayar gidan ubanki. Tun daga wannan lokacin mamin shi ke kula da ke. Kullum tana hanya saboda tausayin rayuwarki. Da irin azabar take ganin matar ubanki tana gana miki. Hankalinta bai kwanta ba har sai da ta ɗauko ki ta da ke gabanta. ga shariyo basu bar yi miki hidima ba wallahi nur ko wadda aka sa aka san usulinsa ne yake neman aurenki ba za ki tsallake abdallah ba a bashi bare bane bare wani tubabbe zuwa wani lokacin nur ta lafa da kukan da take kuma sosai maganar ummi ta shiga jikinta fada ummi ta ta yi ta zazzagawa daga ƙarshe ta fara mata nasiha su jami'u wa karfawa ummi suka yi ta yi akan ra'ayinta daga karshe ummi ta ce ta bashi ta tashi jamal ya kai ta gida mikiya ta shiga bayi ta wanke fuskanta sannan ta fito ido kumbure ta yi ummi salama a cikin motar ta samu jamal bayan motar ta shiga ta zauna duk wata jarumta ta ta take kokarin tattarawa domin ta san yanzu kuma zagi za ta sha a wurinsa wurin su sai dai abin da ya bata mamaki har suka yi nisa ba su je wurin ta ba hiran su kawai suke mamaki ne ya kama ta domin wannan shine karo na farko da suka keɓe da su ba su zage ta ba gaya mata bakar magana tana tsaka da wannan tunanin wayar ta yi kara. da sauri ta kalli wayar anti bilkisu ta gani cikin sauri ta danna tare da salama amsa hannun tai yayin da tiri bilkisu ta cigaba da cewar na kira ki jiya bana jin ki jiya na samu na fita na shigar da karar ki ga alamar takardar yi sai gare shi ba Kano ta girgiza tare da cewar ban gani ba amma zan kula yau Yau wato kuma yaushe za ki zo mu magana yau anti zan zo bayan da lafiya ne amma da zaran na dan jina ma zan zo to Allah ya baki lafiya amma sai na ji kamar wani abu ke damun ki cikin nuna da murya ta ce a'a ina 'yata ga ta kusa da ni tun ranar da kika tafi take tambaya na yaushe zaki dawo hawaye ta share san tace Allah sarki anti ki bata wayar murya yarinya ta tana ta anti ina wuni ya aiki lafiya lau yar dariya nur ta tare cewar ummi wato da kanki yake amsa gaisuwar mako to na gode da gaisuwa ita ummi yar dariya ta tare cewar yaushe zaki zo ki tafi da ni gidanku kina son in je da ke gidanmu ne eh zan je in zauna in dan dade hawaye ta share tare cewar kar ki damu in dai ba zaki min kuka ba zan zo in dauke ki ba zan yi ba in na kwana da yawa sai ki kawo min wurin kawo ni wurin mama na ko eh haka zamu to ki ba maman ki wayar salama suka yi da Bilkisu ta sauke wayar tafiya kaɗan suka yi suka ƙara suka ƙara suka iso ƙofar gidan haka Nur ta buɗe motar ta fita ta da na gode ƙoƙarin juya take ta ce mallai ce ke wai da da kuka da kuka zaki koma gidan Ba ki ji abin da ummi ta gaya miki ba hawaye Nur ta share sanin ta juya ta shige gidan gabanta ne faɗi ne ganin ya bashi da Abdallah zaune a harabar gidan ɗauke kai ta yi tare ɗaga murya ta ce ya Bashir ina wuni Lafiya ne ya faɗa na binta da kallo. Da ba take ta shige gida, Bashir ya kaurata. Jiya ta yi ta dawo tare da tsayar da idonta akan Bashir ta ce gani. Kallon Bashir binta da shi zuwa can ya ce ni kaɗai kika gani a nan wurin? Miƙa ya yi tsaye tare ci gaba da cewar ga Abdallah nan ku gaisa. Kallon ta bi Bashir da shi jikin gate ɗin gidan ya koma ya tsaya. Tare zuba hannunsa cikin aljihu yana kallon inda suke ita da Abdallah. gani haka ta juya ta kalli Abdallah. Gani dai shi ma ya miƙe yana kallon mace tare, tare da satan kallonta. Can ƙasa maƙoci ta ina wuni. Bata jira amsan shi ba, ta kama tafiya zuwa cikin gida. Har dai Zabala bata ji kowa yin magana ba a cikin su kamar yadda ta zata da aka tayi yi a jiya zuciya tare da yin sallama. An ce ta amsa tare da cewa har kin dawo? Yana ɗauka kwana zaki. Zama sai tana fuskantar an ci tare da cewa ai ni ban taɓa kwana a gidan ba. Kawai dai na je ne. Ina mami take? Ajiyar zuciya anti ta yi tare da cewar mami ai kun daga mata hankali tana ɗaki. Duk abin da ke damun ki ba za ta faɗa ba anan sai kin kwana kina kuka. Sanin da safe ki shirya ki bar gidan. Kina nan gidan babu wanda za ki iya gaya wa damuwar ki. To wa zan gaya wa anti? Mami zan cewa bana son shi ko abba. Ba zan iya ce musu bana son shi ba. Ta da kika je cewa kika yi ba kya son shi? Shirin ta yi na tsawon lokaci da haka anti ta sake cewa ai Nur bai dace ki je kina cewa ba kya son shi ba. Ko ba ku mai dan uwanki ne. Tarbiyyar da ke gare shi irin shi ne a tare da ke. domin uwa guda ce ta raine ku. nonon ta ne kawai baki sha ba, amma har tsarki ta miki. Yanzu kenan kin yadda ki je ki auri bare bayan kin san Abdalla na son ki? Ni ban san yana so na ba anti. Wace irin ƙiyayya ce bai nuna min ba a cikin gidan nan? Bayan gurin gidan da yake min, gwarin gidan da yake min, har shari ya kukkulla min. Ya ɓata ni a makaranta aka yi ta duka na. Sani ya da kaka ta zagi na. Har yanzu bata ba ma shiri da ita haka akan wannan abun. Ya dinga min shari da mugunta iri-iri. wani abin bana faɗa ne kawai dan naga hankalin mami na tashi wallahi akwai ranar da kowa na zaune a falon nan amma ya mutsike kafata yana cewa in in yi abin da zan yi saboda lokacin ya ji daɗi abba yana cewa bani da kunya tunda ta fara magana anti ta bi bakinta da kallo tare cewar ashe ma an daɗe ana soyar mu ban fahimta ba ɗagowa ce ta kalli anti tare cewar ai shi ya san ya tsini ne kuma ko yanzu mugunta ya shirya min dan ba magana muke ba kuma da can ma me yasa bai ce yana sona ba sai yanzu da ya ji ana maganar wani dama ya ce ba zai taɓa barin burina ya cika ba kuma na da sanin muguni shi masharranci sharri kun yi wa juna ai ke ma sharri kika yi ta mishi lokacin wallahi tallahi anti ni ba sharri na mishi ba na rantse da Allah abdalla mazanaci ne kuma shi ma ya sani ke dalla rufe mun baki har kina rantsuwa wallahi anti ban mishi sharri ba mazanaci ne bai da imani mugu ne kuma azzalumi wanda bai san darajar mata ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nur Abdullahi ke kira da wannan sunaye anti zalunci ya sa shi cewa yana suna kuma insha Allah ba zai samu galaba a kaina ba cikin sauran ta daga nur hannu tare da cewar ya ishe ni haka ashe ni har yanzu ban san ki ba karfa ki manta Abdallah dan uwanki ne idan aka tsaga jinin ki za a ga nashi haka shi idan aka tsaga nashi za a ga naki bai tanaji wannan cin mutuncin ba a da wannan lokacin bashir ya shigo ya tsaya yana sauraron anti da ke magana cikin ɓacin rai bayan ta lafa ya ce anti ne ya faru wannan karon ma cikin faɗa anti take bashi labarin a bayan ta gama ya kalli nur tare da wannan ma ai rashin kunya ne idan ba za ki aure shi ba ki je ki aure da kike so din ya za yi ki ya ringa lallaɓa ki kina mutane iskanci shi Aliyu kin san wace irin rayuwa yake a baya a bayan idon ki don uban kin san yadda aka same shi kawai ki ga mutum daga sama ki san inda ya fito ba baki wani haukace mishi sai kin je kin haifi yara su tashi rabi inyamurai rabi bahaushe shi sai Nura ta juyo ta kalle shi cikin tsoro baki ta ce eh ji. kanta Bashir ya yi don haka anti ta miƙe ta shiga tsakiya yayin da Bashir yake cewa idan kika sake magana sai na tattaka ki mahaukaciya kawai miƙa nur ta wuce ɗakin ta yanda ya cigaba da faɗa Bashir ya cigaba da faɗa wanda ta shiga ɗaki so ta yi kuka amma ya ƙi zuwa da haka ta shiga tunanin mafita sai dai duk iya tunanin ta bata hango shi ba a fili ta ce yanzu kenan ni ban da bango da zan jingina in ji daɗi waye zan saka a gaba ya taimake ni Bashir ne ya faɗo mata a rai sannan ta shiga tunda yadda suka rabu waya ta ɗauko da nufin bashi haƙuri sai dai har ta gama ringin bai ɗauka ba sana rai shi yasa ta rubuta masa saƙo ta tura sannan ta cire jab ta kwanta dike da ta so ta yi kuka ta gagara da dare kasa bacci ta yi ta haka washe gari ta tashi kamar mara ta tashi kamar mara lafiya rasa yadda za ta sa kanta ta yi ta ƙara kiran bashir sai dai kusa katsewa yi kamin ya ɗauka shi yana irin na yi bacci ya ce menene kasa ta yi da murya ta ce kai haƙuri ai na yi da ban yi da ban ɗauki wayarki ba na gode nur ta faɗa ƙasa ƙasa da cigaba da cewa yanzu to yaya zan yi jin bashir ya tara jin tsosai nur ya kama shi lokaci guda kafin ya ce komai ta sake cewa yaya zan iya yin yaya zan yi yaya yara murya ya tara cewa Aliyu za ki cire a zuciyarki. Duk danginmu ba sa son aurenki da shi, ke kaɗai kike son shi. To yaya Bashir, ni da wa ya kamata mu so shi dama? Jim Bashir ya sani ce, kin ga matsala ta da ke ko? Idan ba ki cire shi a zuciyarki ba halinki, hankalinki ba zai taɓa kwanciya ba. Ki daina yaudaran kanki. Ki sa a zuciyarki cikin kowane lokaci kina iya zama matar Abdallah. Idan ma kina tunanin za a bar Abdallah bawa Aliyu Keto ki gyara tunaninki domin kin yi kuskure. Kuma ko da a ce wani ne daga waje ba Abdallah ana iya bashi a ba Aliyu saboda shi ba kowa bane zai iya bashi aure to idan kuma Allah ya ce miji na fa wannan karin shirba shirye tsawon lokaci yana makin nur zuwa can ce idan Allah ya ce Aliyu ne mijinki sai ya kashe Abdallah ga shawara mai zai hana yanzu ki fuskanci auren Abdallah ki ba Aliyu naki hakuri a cikin zuciyar kuma sai ki roki Allah ya kashe Abdallah kafin ranar kin ga idan ya mutu sai ki aure wadda kike so a ƙarshe sai a bar muku gadin duniyar ke da shi kashewar yayi ba tare da ya jira min me za ta ce ba kalamar nur ta yi a fili ce tab na shiga ku ya bashir kishi dan uwan shi yake irin wannan amsa haka amma ki amsar ya hana ta sukuni domin ko Abdullah ba ta tunanin zai yabo mata magana haka zantan tayi ta da tura mishi sako sannan ta ajiye wayar ta tayi lamu akan gado bashir da ke kwance kasa koma bacci ya ji karan wayar shi alamar sako ya shigo tun kan ya duba yace ce nur kenan ta rabu da sakon ni ba cewa ne ina son ya mutu ba kawai dai ban son shi ne da aure tsaki Abdullah ya ja bayan ya gama karantawa zantan kai shi da rubuta to ki kashe mana ba sai ki huta ba tunda ki kashe shi mana tunda ba tunda ba kya san shi sai ki huta ko da sakon Bashir iso Nur kara ya masa fuska ta tare kara tashi zo ne barin da dama ta yi amma ya ki cirowa haka ta fara addu'a a cikin zuciyarta bayan kwana uku Nur na zaune a daki bayan ta gama waya da Aliyu ta gano turo kofar tare da Salama amma ta gani da haka ta saurin miƙa tare kokarin yin murmushi tana faɗin sanda zuwa Abba yawa Nur ya gida ya kwana biyu kin yi wuyar gani yanzu Nur bana ganin ki cikin ɗanyen jin kunya ta ce abba bana tashi da wuri ne yana ƙoƙarin zama ya ce a kina damuwa dai to ya abdallah ya zo wurinki kun yi magana ne cikin sauri nuru ta girgiza kai ta da bai zo ba mamaki ne ƙarare baba yana akan fuskar abba cikin ya matsa fuska ya kalli nuru ya ce na same ki kun ya same ki kun yi magana ba bai same ki kun yi magana ba wannan karama da kai nuru ta amsa ta ce a'a to ba komai miƙa ya fita da alama mamaki ki ta fita Banur ta ji ajiyan zuciya ta da Allah ya sa ya kasa tara ta. Bari ya yi iya mun magana. Miƙa ta tare jin kuzari na shigar ta. Wanka ta sa doguwar riga mara nauyi sannan ta wuce ɗakin mami. Sai mami ta ji zuwan ta cike da bara'a ta amsa gaisuwa ta tare da cewa kina ta tunani ko? Yadda yi nur ce da alamar a'a. Ina Irami ta janta da share tsawon lokaci, hakan yasa ta saki jikinta suna saka da hiran Bashir da abdullahi suka shigo. Ganin haka ta yi saurin kawar da kanta. Gaida mami suka yi bayan ta amsa abdullahi ya ya fita. ganin fitar Nurtajiya ta gaida Bashir. Amsa ya cike da fara'a sannan Miki yana kokarin fita ɗakin tare da Janur. Kawo min aron wayarki. Tun kafin rufe baki ta ce, Ka ɗauka a kan gadona. Ki dai ɗauko ki kame ni. Ina falon anti. Ya musa fuskar Nur ta yi tare da Wayar ta ɗauko sannan ta wuce falon anti. Daga bakin ƙofar ta tsaya tare da cewar gashi. Kusa tare suka ɗauko suka kalle ta. Bashir ne ce, Ki shigo mana. Ɗakin bakonki ne? Sanin ta yi babu hijabi a jikinta yana ta shiga falon. haka nan ta tun tunda Abdallah na wurin ba za ta shiga ba Bashir ne ya sake cewa wai ba za ki shigo ba sakin kofar ce ta shiga ta miƙa masa wayar Miƙa yayi bayan ya amsa wayar tare da haɗin Zauna a nan za ku yi magana da Abdallah juya bayan ce da sauri tare da turo baki kana haka Bashir ya sake cewa ki zauna na ce ko zama ta cikin shirin fasha da kuka tare da cewa hijabi zan ɗauko to ba za ki ba dama kina sa hijabi a cikin gidan ne murya Abdallah suka ce a Bashir taimaka ka kawo mata hijabin tana da gaskiya ai kallon Bashir ya kare wa Nur sannan juya ya fita tsawon lokaci Abdul ya ɗauko yana kallon Nur duk da cewar baya baya ta juya ya gane cikin fushi take sosai Bashir ne ya dawo riƙe da ɗauke da hijab ɗinta Ubangi, Adal ne saurin miƙo hannu don haka Bashir ya miƙa mishi a lokacin da Nur ɗin ta ce ba wannan bane Bashir ne saurin cewa ai kuwa baki isa ba wallahi idan ba za ki saka wannan ba babu inda zaki kallon ta Abdul ya sanne ya murmushi tare da cewa ki haƙuri ki sa wannan ɗin idan kuma lallai wancan ɗin kike so ni in bashi ya mayar ya ɗauko miki wanda kike so hannu ta miƙo ta nufin karɓa abdalla ya miƙe tare faɗin in saka miki wani bambara ta ji abin da haka ta saurin cewa a ban su bashir ne ya ce ai ko sai ya saka miki ƙoƙarin tawowa wurin yake yi abdalla ya ce kai bashir bari fa in ta yadda zan saka mata idan kuma bata yadda ba ba zan saka mata ba ta saka abinta da kanta in sa miki ni ban so mika mata da sauri ta sanin ta karɓa Luna ƙoƙarin saka hijab Bashir ya fice don haka falon ya rage daga abdalla sai Nur. Shiru falon yayi na tsawon lokaci zuwa can ya ta jiya bello yana magana cikin wata irin murya da bata taba sanin shi da shi ba. Cike da salo da yanga ce Nur baki gaida ni ba fa. Nur ce domin ko da wasa bata taba jin yana magana yana kashe murya ba. Can ƙasa ta ce ina wuni. Ji ta yi amsa da irin muryar da ya magana da farko. Zuwa can ya sake cewa to ki jiyo ki kalle ni mana. Haba man Nur dan Allah jiyo magana ta fahimta zamu. Tashi ta yi ta gyara zama tara fuskantar shi kaɗan sai dai har yanzu fuskarta akwai yanayin ɓacin rai. Kallon Abdullahi ya kare mata ƙasa kasa da ido ya ta da shi saboda yadda yake ta kashe ido kamar mai jin Ga kuma wani irin murmushi wadda bata taɓa ganin sa yana yi ba. Sun da kai ta yi zuwa can ta ya ce kina ta fama da fuska abin ba faɗa bane ki saki jikinki ki buɗe baki ke magana. Bana son kina damuwa shi aure ba yaƙi bane. Ki tafi shi gashi duk kin rame ban so in miki magana ba. ban so miki magana ba amma abba ya dage lallai sai na zo na gaya miki baki da baki cewa ina so zan ina son ki zan aure ki kafada ya daga yana wasa da giransa da wasu irin salo iri iri sannan ya ci gaba da cewar to gani a tare da ke nur ina son ki zan aure ki sun da kai nur ce tana wasa da hannunta tare da turo baki da haka Abdul ya sake ca na san kin ji ni ai ko ko yanzu kusa cikin sauran ta girgiza kai tare da cewa a'a to ina jinki wata zuciya ta ke gargaɗin nuru da cewa kar ki cuci kanki ki fito fili ki gaya mishi gaskiya tunda babu idan wadda zaki ji kunya anan kokarin yakar zuciyar ta fara amma tun a fuskar Aliyu sa ta fara hawaye ba tare da ta shirya ba har ta sa tana share hawaye tare cewa ni bana son ka ya Abdullah ina da wadda nake so kai hakuri ba zan iya rayuwa babu shi ba wani irin dare Abdullah yi tare da cewar to da ne kukan kin ji zan cire miki shi a zuciyarki insha Allah ni ne mijinki kin gane ko irin wannan auren ya fi daɗi ai ko ba haka ba baki ji an ce ku mata idan za ku yi aure ku auri namijin da ya fi son ku ba kar ku auri wadda kuka fi so saboda idan kin auri wadda kika fi son sa zaki sha wahala dan ba dole bane san darajar ki amma idan shi ne yake son ki zai riga tausaya miki a kowane abu kuma zai dinga kula da ki saboda shi yake son ki fiye da ke din shi ne kawai kin gane dai ko so ki je ki kwanta ki bacci Shigo bashir ya sa dala ya shiro wayar nuru da ke hannunta ya mika mata da cewar ga wayar ki an dame da kira karɓar wayar ta yi ta kalla anti bilkis ce da haka ta yi saurin ɗauka bayan sun gaisa ta ce nur baki zo ba yau ba saura kwana takwas a shiga kotun yaya kin ga alamar a sammaci ya zo gare sa jamnur ta yi cikin rasa abinci a ganin inda ya tsare ta da ido ta ce cewar zan kira ki anjima daga yadda ta ji muryarta ta tunani watakila tana cikin jama'a ne da haka ta so kiwar ba tare da ce komai ba ita kwanar tunani zancen shi take tare da nemo amsan da za ta bashi miƙewa ta gayayi ga yayi tare da cewar zan je abba daga can sun wuce ya nutsa kusa ya mutsa fuskar nur ya fuskar nur ta domin za ta bayan ya gama dogon sharhinsa zai bata dama ne ta yi magana idan yana shirin fita ta so ta ƙara jaddada mishi da wanda take son aure amma ta kasa ya fice kasa miƙewa ta yi a wurin tare da tunanin zai kuma mai zai faru yanzu a fili ta ce da ke shi mugu ne mai son kan tsiya gaya min yake irin wannan auren ya fi daɗi tunda shi yana so na ni kuma ko oho Anti ce ta fito daga cikin ɗakin ta zauna dab da Nur tare da kallon yadda take wasa da hannunta tana cikin hijabi Kawar da kanta ta yi ta yi murmushi tare da satan kallonta da gefen ido. Da alama ta ya yi sanyi. Zuwa can ta miƙe ta fice ba tare ta ce wa Umit anti ƙala ba. Tana fitowa falon wurin anti a wurin mami ta so zuwa sai dai tana tura ƙofar ta hango ya Bashir suna magana da mami da haka ta juya. Domin shi ma yau ya bata haushi sosai. Bayan ta koma ɗaki tunanin zantuka Abdallah ta shiga yi yayin da wasu kalmomin nashi ya sa ta jin sanyi domin akwai alamar ba zai zafafa ba. A dan ranar Bashir ya sake zuwa da daddare a lokacin da suke a falo suke cin abinci, sama Bashir ya aka ci abincin da shi bayan an kare abincin Bashir ya kalli Nur ya ce ɗauko hijabin ki muje? je babba na kiran ki. Ya musa fuska Nur ta yi tare jin faɗuwan gaba. Lokaci ɗaya Abba ne waiwayo kalli Nur. Dan inda ta haɗa fuskar ya saurin kawar da kai tare da saka abubuwa da dama a cikin zuciyarsa. Dan na ka nan kar ku manta ku yi subscribe wannan ki faɗa na gaba.